wanda kuma shi ne yammaci na 23 ga watan biyar ga watan 6 shekara ta da 2005 miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a kamul jana'iz wannan kuma shi ne darasi na takwas za mu tashi babu za mu tashi ma ya harumu ala aqaribil mayit haka ne ko ma ya harumu ala aqaribil mayyit abin da ya zama haramun ne yansa ga makusantan mamaci a can bayan mun karanta abin da ya zama wajibi a kansu da abin da ya halatta su yi to nan kuma za mu karanta abin da haramun ne makusanta na mamaci su yi lokacin da aka ba su labarin mutuwarsa bismillah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim qala al muallif rahimahullahu ta'ala ما يحرم على أقارب الميت لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات له ميت فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانها مالتي لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمورا hakika manzo Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya haramta waɗansu al'amurra kana wala ya zalu ba'dun nas yartakibuna ya kasance da baya a tarihi kuma bai gushe ba har yanzu wani sashi na mutane suna zakkewa waɗannan al'amura da manzan Allah ya haramta idza mata lahum mayyit idan wani mamaci ya mutu cikin su fa yajibu ma'rifatuha dan haka sai ya zama wajibi a gane waɗannan al'amura waɗanda manzan Allah ya haramta su kuma mutane na yin su sawa'un ada ko a yanzu lijtinabiha domin nisantar su da haka fala budda min bayaniha ba makawa sai an yi bayanin su don nasiha ga al'umma mutane su sani cewa bai halatta ba yin su kuma in mutum ya ga wani yana yi dole ya masa nasiha cewa ya daina ga sunan zai kidaya su ɗaya bayan ɗaya abu na farko alif an-niyaha wa fiha ahadithu kathira أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال الناطقة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جار رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري ستان اثنتان في الناس هما به الكفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه أسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني وليس لسائهم حق القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب ممتاز رواه ابن حبان والحاكم عن ابي هريره بسند حسن ولفظ ابن حبان ليس جميل abu na farko cikin ababen da suke haramun ne a yin su su ne anniyaha lafazin anniyaha shine kukan kera haka malamai na hausa suke fassara kalmar amma abin da anniyaha ke nufi ta fuskar ma'ana wato kuka wanda ke ɗauke da sauti tare da kidaya waɗansu ayyukan alkhairi da shi mamacin yi kamar dai da na bamu misali a baya mutum ya rinka mun yi hasaran wani mai mana kaza mai mana kaza mai mana kaza kuka garwaye da kidaya waɗansu ayyuka na alkhairi na shi wannan shine anniya amma kukan da bai kunshi wannan ba ko da akwai sauti a cikinsa sautin da bai kai kururuwa ba akan yi afuwa amma kuka ya kasance da sauti da kururuwa kila sai an rufe kofa sannan mutum ya daina ko mutum yana ta tsalle-tsalle duk ya shiga cikin anniyaha wanda haramun ne yinsa sannan kuma idan ya kunshi kidaya ayyukan da mutum yake yi wani mai mana kaza wani mai kare mu daga kaza wance mai mana kaza yau kan mun yi kasara waɗannan ababai manta haka waɗannan haramun ne su ne anniyaha a larabci wa fiha ahadith game da hakan akwai hadisai kasira masu yawa hadisi na farko manzo Allah ce arba'un fi ummati min amril jahiliya akwai al'amura guda hudu cikin al'ummata wannan suna cikin lamurran jahiliya ma'ana maguzanci ne al'ada ce ta mutane a jahiliya kafin turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la yatruku la yatrukuhunna da yawan mutane ba za su bar su ba wato za a samu waɗansu za su bari in sun ji faɗakarwa amma waɗansu ba za su daina ba za su ce mun sami iyayenmu suna yi don haka mu ba za mu daina ba na farko alfakhru fil ahsab alfahari wajen matsayi domin lafazin hasab na nufin matsayi mutum ya rinka alfahari da matsayinsa sawa'un wannan matsayi wato na kabila ne ko matsayi na dukiya ko matsayi na mukami mutum ya yanka alfahari dai da wani matsayi da Allah ya bashi ga wanda baya da irin wannan matsayi. na biyu watta'an fil ansa da suka dangane da nasabar mutane ka soki wani dangane da gidansu ka ce ai gidansu nama gida ne na marasa mutunci ko ba su da usuli ko ka soki wani dangane da kabilarsa wal Allah ba fulatani ne ka soke shi da haka dan kai bahaushe ko bai yarbe ne ka soke shi da yarbanci ko in yamaranci dan kai bahaushe ko kuma shi bahaushe ne kai kana bai yarbe din ko in yamurin ka soke shi dan kabilarsa sukan wani mutum dan kabilarsa wannan shine at'anu fil ansa ka soki mutum ko dan kabilarsa ko kuma dan me gidansa dan ta iya wa duk kabilar ku daya wannan bahaushe ne wannan bahaushe amma dan kai bahaushe Kano ne ka soki ba zazzagi ko ba sakkwace ko kuma wato ba katsine ko ka soki ba dauri ko kuma dai wani ba haushin da ba na garin ku ba ko kuma dukkanin ku kanawa ne wannan ba kanan kauye wannan kuma ba kanan cikin gari wani ya soki wani an fahimta ko ko dukkanin ku kanawan gari ne kuma da a cikin gari kuke unguwar ku ɗaya ma amma kai kana ganin gidan ku ya fi nasu mutunci ko kima ko daraja ko wani matsayi sai ka soke shi dan gidansu duk wannan yana cikin ma'anar atanu fil ansab domin al'ansab jam'i ne nasab nasab shi ne dangantakar mutum an gane ko dangantakar su ta gida ko ta kabila abu na uku wal istisqa bin nujum neman shayar da fari ta hanyar kiran taurari wato mutum idan ya ga an yi ruwa ya jingina abin zuwa ga tauraro ko kuma idan an yi fari din mutum ya yi fatan fitowar wani tauraro domin fitowar na ɗauke da zuwan ruwan sama wanda ba mai ba mai saukar da ruwan sama sai Allah وهو الذي ينزل الغيث من بعد min قنطوا وينشر رحمته وهو الولي rahmata shi Allah shine wanda yake saukar da ruwan sama bayan mutane sun ɗebe tsammani tauraro bai da ikon saukar da ruwan sama annabi ko wali ko mala'ika mutum ko aljamba mai ikon saukar da ruwan sama sai Allah yana cikin lamurra waɗanda Allah ne yake banta da su da haka daga lokacin da mutum ya jingina saukar ruwan sama zuwa ga gilmar wani tauraro ya ce ai dama da tauraro kaza ya wuce to za a yi ruwa kenan ko kuma ana cikin fari yake fatan fitowar tauraro kaza domin fitowarsa za ta sa ruwa ya zo ko ma ya roki tauraro din to kaga duk wannan na cikin lamura na jahiliya sannan na hudu manzo Allah ce wannan ya hatu da kukan kera wanda shine abin da muke magana a kansa shine mahallu shahid a cikin hadisi wa qala da manzo Allah ya kawo wannan magana sai ya kara da cewa an na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha duk wadda take yin kuka na kera idan ba ta tuba ba kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qatran za a tsayar da ita farfajiyar kiyama a wannan lokaci an sanya mata wando min qatran na farar wuta domin qatran farar wuta sinadari ne wanda yake da saurin cin wuta wanda da an kyarta wuta ko kuma sinadarin da ake a shine qatran amma galibi masu fasara sun fasara shi da farar wuta an gane ko wato sirbalun min qatran tana sanye da wando na farar wuta wato shi kanshi wandan dama za a sata a cikin wutar jahannama sannan sai aka sanya mata wani abu mai sinadarin kama wuta da wuta wani chemical wanda shi kanshi yana cin wuta da kansa kaga dan ya zama karin azaba akan azaba ta cikin wutar jahannama kenan Allah tsare wa dir'un min jarab dir'un ita ce riga akan ambaci dir'u ana nufin riga sannan akan ambaci dir'u ana nufin sulke na yaki to amma nan gurin ana nufin riga min jarab jarab nau'i ne na cuta wanda za a ga kuraje da sun fito wa mutum ko kirsi a jikinsa wato za a jarrabe ta da wannan za a yi mata riga da wannan abun nufi za a jarrabi jikinta da wannan kumburar fata duk a ga fata ta kumbura amma ba ta riga ta yi ruwa ba kumburin da idan ka huda babu ruwa shine jarab sannan kuma sai a sanya mata sinadari a jikinta na mai cin wuta shi da kansa ka san lokacin da mutum yake da wannan cutar na farko baya san baya sanya tufafi a jikinsa saboda tufafi na karawa cutar zafi da radadi to kuma sai ya zanto sinadarin da aka yi tufafin kuma mai cin wuta ne a kai mutum cikin wutar jahannama lalle ko shakka babu wannan dadin azaba ne doriya akan azabar wuta ina fata mun fahimci wannan to kun ga ɗaya kenan daga cikin hadisai da suke haramta kukan kera to a nan akwai faɗakarwa guda biyu faɗakarwa ta farko manzan Allah ya lissafa ababe guda nawa guda hudu na farko alfakaru fil ahsab na biyu a tanu fil ansab na uku al-istisqa bin nujum na hudu an-niyaha tun da yace suna cikin lamarin jahiliya za mu fahimci cewa ashe yau ya zama mai jahiliyanci ya zanto maguzanci ba wai jahilci ba maguzanci ya zanto al'ada ce ta kafin zuwan musulunci to amma a nan gurin mun yarda dukkanin su haramun ne sai dai shin matakin haramcin su daidai wa daida ko wani ya ko kowa san al fil ahsab dan aka ce wanda ya wannan ya kafirta ko yana nan musulmi yana nan musulmi mai sako ashe kaba'ira ta cikin kaba'ir at-ta'an fil ansab wanda ya wannan shi ma ya kafirta ko musulmi ne musulmi ne ashe aiki ne na zunubi al-istisqa'u bin nujum wannan fa ya kai shirka ya kai kafirci domin kiran tauraro don ya saukar da ruwan sama to ai ba a kiran kowa sai Allah wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh sannan abu na hudu kuma niyaha shine kukan kera shi ma matsayinsa bai kai fita daga musulunci ba amma idan mutum ya yi aikata zunubi yana cikin irin zunubi to wannan yana da kyau mu rinka fahimta jeranta ababai abayawa hudu biyar ko da sun yi tarayya dukkanin su haramun ne to baya nuna cewa matakin haramcin su kuma zai zama daya kila wani zai iya fin wani saboda waɗansu dalilai da za a hanga na shari'a to sai dai hada abin da bai kai kafirci ba a cikin nassi ɗaya da abin da yake kafirci ne to na nuna shi ma wancan da bai kai kafircin ba lalle girman laifin sa yana da yawa ya tsara sauran dan salafuka na yau da gobe kamar yadda shaidar zur Allah ya hada ta da shirka a cikin aya ɗaya fajtanibu Rijis, min al-awthani wajtanibu qawl az magana ta ƙarya sai aka hada ta da shirka a wuri guda kaga ai ƙarya bata kai fita daga musulunci ba a shirka kowa kowa ya san fita ne daga musulunci amma hada su a cikin aya ɗaya na nuna munin ƙarya a rayuwar mutum musulmi to wannan shine abu na farko da na so faɗa kara abu na biyu da manzo Allah ce annaihatu idza lam tatub qabla mautiha mace wadda take yin kukan kera idan bata tuba ba kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyama za a tsayar da ita ranar tashin kiyama wa alaiha sirbalun min qatranin wa dir'un min jarab to idan namiji fa yayi haka shi ma hukuncin ya shafe shi ko bai shafe shi ba ya shafe shi to amma me yasa aka ambaci mace kadai dalilin ambacen mace dan saboda su ne suka fi yawan yin haka a wancan lokaci na jahiliya kafin ka samu namiji mai kukan kera ɗaya sai ka samu mace goma to shi yasa sai hadisi ya nassanta mace amma ba wai dandan namiji in yayi abin shi ko ba zai shiga ciki ba in namiji ta yi ita ma za ta shiga eh, eh, eh, in namiji yi kai shi ma zai shiga ciki da haka dai inda aka kawo wani aiki na barna aka ambaci namiji to baya nuna banda mace ha kuma in an ambaci mace baya nuna kuma banda namiji sawa'un aikin barna ne ko aiki na lada cikin hadisi da manzon Allah ya ce mutum bakwai Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah cikin sai yace imamun adil shugaba mai adalci wannan an san inda shugabanci ne na gari gaba daya a ka'idar musulunci namiji ke yi mace ba ta yi to sai aka ce wa shabun na shafi ibadatu rabbi saurayi da ya tashi wajen bauta ga ubangiji to a nan gurin sai ya zanto budurwa ita kuma ita ma ta tashi da bautar ubangiji za ta shiga ko ba za ta shiga ba amma kaga hadisin ya nasanta shab kaga shab ma za ta iya shiga cikin matashiya an gane ko wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da wato zuciyarsa na rataye da masallaci kullum yana son je ya sallan jam'i ko halarci darussa na karatu to idan mace ta zanto haka ita ma za ta shiga ko ba za ta shiga ba za ta shiga ciki duk da cewa sallan jam'i ba wajibi bane akan mace amma in ta ce za ta je mijinta bai halatta ya hana ta ba a cikin musulunci sannan kuma tana iya zuwa ta je ta saurari karatu kamar yadda mata suke a lokacin annabi wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tarqa alaihi kaga rajulani tahabba fillahi mazaje guda biyu da suka so juna dan Allah to idan aka samu mataye guda biyu su ma da suka so juna dan Allah sun shiga cikin hadisi to namiji da mace suka so juna dan Allah har suka aure sun shiga ciki zuwa ba lalle bane zanto maza ne kai ina ta an fahimta sai dai dole ne mu dauka cewa soyayya ta dan Allah kenan banda soyayya ta yau da gobe soyayya ta yau da gobe wanda ba sa Allah a cikin ta ba to kaga ita ba za ta shiga cikin wannan hadisin ba kila wani na da son wata amma kuma ba akan tafarkin Allah ba ba manufarsa bai aure ta ita ba manufarsa ba manufarta bane ta aure shi ga dan dai su yi soyayya so dan so ko so dan su fasikanci kaga ai ba za su shiga wannan hadisin ba dole sai son da aka gina shi don Allah daka dai har karshen hadisi ina son dai ku fahimci ambatan mace baya fitar da namiji kamar yadda ambatan namiji baya fitar da mace sai in mun samu wani dalili da ya taksisi rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya roto shi ina nufin hadisin arba'un fi ummati min amr al-jahiliya wanda shine kan gabar magana wal bayhaqi da imam al-bayhaqi min hadisi abi malik al-ash'ari yana daga cikin hadisin da aka ruwaito daga abu malik al-ash'ari dai daga cikin sahabban manzon Allah hadisi na biyu kan wannan mas'ala hadisin da ke cewa isnatani fil nasi huma bihim kufur akwai dabi'u biyu ga mutane huma bihim kufur su waɗannan dabi'u din game da mutanen kafirci ne wato kafirci ne yin su manzo Allah ce at-ta'anu fi nasabi suka mutum game da nasabarsa zargin mutum game da nasabarsa wato kamar yadda na faɗa ka ka zargi nasabarsa ta gidansu ko ka zargi nasabarsa ta kabilarsa sannan kila ko abin da zai iya bin wannan muni ka zargi nasabarsa cewa ai shi da yace dan wani ne ba dan wani bane kaga wannan ya zama babban suka kenan to baka da hujja a cikin shari'a ka zo kai haka kawai dan ka bata mutum dan ka zo da shi ba ta hanyar aure aka haife shi ba kaga ai ba karamin illa bane ba wannan dan haka wannan duk yana cikin ma'ana at-ta'anu fil ansab at-ta'anu fil nasab na biyu wan niyahatu alal mayyit kuka na kera akan mamaci makamancin wanda muka yi bayanin sa a baya to a nan gurin da manzo Allah ce huma bihim kufur wato waɗannan al'amura guda biyu kafirci ne ga mutane suke yi malamai suka ce abinda ake nufi da kafirci anan nan al kufrul asghar wato karamin kafirci wanda bai kai fita ga musulunci ba idan mutum yi wannan yi kafirci amma ba za a ce ya fitar ga musulunci an fahimta ku? Wani hadisi rawahu muslim wal baihaqi wa ghayruhu ma min hadisi abi hudaira wato an ambaci abin da sunan kafirci dan kawarsa sa harshe dan mutum ya nisance shi hadisi na uku lamma mata ibrahimu ibnu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saha usama bin zaid yayin da ibrahim dan annabi tsira da amince tabbata gare shi ya rasu Usama ibn Said Usama ibn Zaid sai ya daga kuka sai ya daga murya wajen kuka wato ya daga murya ya raki yana kuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah tsira da mace tabbata gare shi da iyalan gidansa yace laisa haza minni wannan baya tare da ni abin da yake nufi wanda wannan ita ce sa baya tare da ni ko kuma wannan aikin da yayi baya cikin shari'a ta baya cikin sunnata ka duba matsayin Usama ibn Zayd a wajen manzon Allah wanda har take ake masa alhibbu bin alhibbi wato masoyi dan masoyi amma da yayi wannan abu ba daidai ba sai manzon Allah ce laysa haza min dan kausa sarshi a gare shi wannan bai kore shi daga cikin addinin musulunci ba amma abin da yake nufi mummunan aiki ne wannan aikin nan da yayi baya cikin shari'a ta musulunci yana cikin abin da mutanen jahiliya suke yi laysa sa'ihin haqqun manzo Allah ce dukkan wanda yake raki idan an yi mutuwa ba ya da wani haƙƙi na yi haka a musulunci ma'ana shari'a bata ba shi damun yin haka ba alqalbu yahzan wal ainu tadma wala yughdabu ar manzo ce zuciya na damuwa idanu na iya fitar da hawaye amma kar a fusatar da Allah wato yin wancan kuka ya nuna yana me yana fusatar da Allah mutum zai jawo kansa fushin Allah subhanahu wataala to ku duk laifi da mutum zai a ce Allah ya fushi da shi to laifi da mai girma da haka ya kamata musulmi ya nisance shi wannan hadisi rawa ibn hibban wal hakim da ibn hibban da imam al hakim suka rawaito shi an abi huraira bi sanadin hasan da sanadi hasan wa lafzu ibn hibban lafazin ibn hibban laysa li sarikhin hazzun wato wanda yake raki idan an yi mutuwa ba ya da rabo a lahira ma'ana abu ne wanda yake mai muni kenan abinda za a ce mutum ba ya da rabo sarikh mai raki haka sa'ih shi ma mai daga sauti mai daga murya to sai hadisi na hudu a wannan da yayi mas'ala shine me an ummi atiyata qalat أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة أن لا فما وقفت أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ جميل رواه البخاري رواه البخاري ومسلم واللفظ له والبيهقي وغيره شيخ حديث النبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يؤدب وعول عليه صهيب يقول وا أخاه وصاحباه فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المؤول عليه يؤدب وفي رواية إن الميت ليعذب في بعض بكاء أهله عليه وفي رواية وفي أخرى في قبره بما نيح عليه أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي وأحمد من طرق عن عمر مطولا ومختصرا جميل حديث نهدو عن أم عطية an karɓo ni hadisi daga عطية قالت تتي tace علينا alaina الله sallallahu alaihi wa sallam ma البيت bai'ati ألا ننوها من Allah ya rika alkawali tattare da mu ma albay'ati tare da da mana ko muka yi masa bisa ga musulunci ya rike alkawali Allah na nuha bisa ga cewa ba za mu yi kukan kera ba wato da ya zo mu bayar mata akan musulunci kun san da yadda aka shimfiɗa ka'idojin mu baya din na farko kar shirka kar zina kar kashe da kar kaza kar kaza kamar yadda aya ta yi bayani cikin suratul mumtahina ko suratul mumtahana ubangiji ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yusrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن آية تتكيتا أكم ودن لا يسركن كسي شركة أن ذلك ولا يسركن كسي ساتا ولا يزنين كسي زنا ولا يقتلن أولادهن karsa su kashe ƴaƴa da za su haifa dan kin ɗa ko dan jin tsoron talauci yadda mutanen jahiliya ke kashe ƴaƴansu dan jin tsoron talauci wala yatina bi buhtanin yaftarinahu baina hinna wa hinna kar su zo da wani kagaggen ɗa ga miji bayan ba ɗansa bane ba kamar mace ta je ta yi fasikanci a waje ta zo da ɗa gidan kuma ta san ba ɗan mai gidan bane ba haka waɗansu malamai suka fassara ayar waɗansu kuma sun fassara wata ma'ana daban amma tunda ba tafsiri muke ba za mu shiga cikin maganganun ba so muke kawai mu faɗi ma'ana a kidaye ɗaya ɗaya haka mutum an gane ko wala ya ka fi ma'rufin sannan kar su saba maka cikin dukkan abin da yake sananne ga shari'a wanda kace su idan har sun yadda da wannan gaba daya fa bayi'uhunna to ka karbi mubaya'a su to aya ta takaita akan waɗannan al'amura banda wannan akwai ababai da dama cikin hadisi ko ka yace ƙarin waɗansu al'amura ko da ba masu yawa ba cikin hadisi wanda suna cikin mubaya'a da manzon Allah ya musu ina fata mun fahimta daga cikin su shine wannan cewa kada su yi kuka na kera duk wanda aka yi wa mutuwa to kar ta yadda tana kuka tana daga murya tana kidaya waɗansu ayyukan alkhairi da mamacin dan jin takaicin mutuwarsa shine ma'anar akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'al bai'ati manzon Allah ya rika tare da mu tare da ya rika gare mu dangane da bai'a din nan da muka yi masa Allah na Nuha kada mu yi kukan kera sai ta ce fama waffat min mar'atun cikin mu babu matan da suka cika waɗannan alƙawalulluka na sun haƙuri sun daina kukan kera ɗin ta ani min mubaya'a tana nufin cikin matan da suka wa annabi mubaya'a ba wanda ta cika wannan alƙawali illa kamsun sai guda biyar ta farko daga cikin su ummu sulai wadda gaba ɗaya darasin mu na baya akan hadisin ta muke wanda lalle ya zama shaida akan ummu sulai cewa tana da karfin imani da karfin juriya na biyu ummul ala ita ce ta biyu ta uku ibnatu abi sabra imra'atu mu'az wato ita ibnatu abi sabra ita ce kuma imra'atu mu'az an gane ko au ibnatu abi sabra ko kuma a'a ibnatu abi sabra daban sannan kuma imra'atu mu'az kuma daban an bayyana ko wato rawi yayi shakka to a nan gurin mu lissafa matan na farko akwai wa ummu sulaim na biyu akwai wa ummul ala mun samu biyu daga nan sai wa ibnatu abi sabra imra'atu mu'az idan mun dauka cewa wanda mace ɗaya ce yanzu mun samu nawa uku an fahimta ku idan kuma a'a ibnatu abi sabra daban kaga ita zama ita ce ta uku wa mar'atu mu'az ta zama ita ce ta nawa ta hudu to wace ce ta biyar din ita mai magana amma sai ta ji kawo kanta saboda tawadu ta ce kowa <laughs> ba wanda ya cika alkawarin sai guda biyar da ta lissafa hudun sai ta shuru. ina ba ta wato kaga yadda sahabbai suke mazansu da matansu wajen karfin imani da kokarin ɓoye kai akan wani abu da suka yi wanda ya shafi lahira suna kokarin boye kansu wannan hadisi rawahu al-bukhari wa muslim wal lafzu lahu wal bayhaqi wa ghayru to anan gurin ina ga ya kamata in fara baku aiki daga yau ya kamata mu nemo wace ce ummu sulaim a cikin tana hudu zuwa biyar in yayi yawa um musulaim ita ce wance wance wance wance wance matar wane ta musulunta lokaci kaza ko ta mutu shekara ta kaza kaza kaza haka dai dan bayanin da bai wuce su tana biyar ba akan um musulaim haka ummul ala haka ibnatu abi sabra imra'atu mu'az kaga binciken ma zai nuna mana sai ibnatu abi sabra din ita ce imra'atu mu'az ko kuma imra'atu mu'az daban don a cikin tarihi dole za a yi bayanin suna tare da mijinta kila hadda da ya'ya idan tana da su abin da yake da muhimmanci cikakken sunan mace dan suna ya shafi sunanta sunan mahaifinta kila da kabilarta bakwarai shi ya ce ko kabilar kaza ko na makamancin haka sannan mijinta ai mutum ya samu wannan a tarihin sannan ƴaƴanta idan ya riga ya samu sannan shekarar da ta mutu shekarar da ta mutu tana da muhimmanci a cikin tarihi da a cikin tarihin magabata yana da kyau tantance shekarar kaza da wane ya mutu saboda idan aka zo aka masa karya aka ce wane yayi kaza sai ka duba waye yace yayi kaza in ka duba su yi zamani ba sai ka ce to ya aka yi san yayi kaza ba ba su yi zamani ba ko bai kawo sanadin sa ba zuwa gare shi ina ba ta fahimta kamar wani wanda yawa ibnu taymiya ƙarya daga cikin abin da gane shi aka yace ya shiga cikin birnin Damascus ya ga ibada taimiya yana hudubar juma'a yana cewa Allah ya daidaita akan al'arshi irin yadda nan daidaita akan kujera to amma sai tarihi ya nuna shi a lokacin da ya shiga Damascus ibada taimiya yana kurkuku saboda ka ba maganar ma hudubar juma'a yana ma daura a kurkuku ko kuma a'a ya shiga bayan shi ibn tamiya ma ba ma ya garin ina fata an fahimta kamar yanzu wani ne yazo ce ai da baki na naji marigayi shek Abubakar Gumi ya ce kaza naji shi da kunne na ga ni gashi a masallacin Sultan Bello aka ce a wata shekara sai sai shekarar 95 sai a ce ayya kaga a lokacin shekarar sanar da mutuwa wajen shekara biyar da mutuwa sannan ko shi da kai ka ce a lokacin ka ji shi kaga abin nan ya zo da ƙarirar mutum kenan kila in ya ce a kasa ne to a ce to wannan to wannan kuma daban ta ce to nemo kasa din ake. da haka dai sanin tarihi na bin na tabbatar hanya ce ta gane maganganu da ake dangantawa magabata shin wani ya santa ko bai santa ba shin ya faɗe ta ko bai faɗe ta ba to waye zai ko dan karba tashi haka cikin rububi ban san waye ba na'am da kai da wa kuma biyu da wa mu samu na uku shi kenan da kyau mutane uku duk wanda ya karu akan uku ya halatta idan aka rubuta a takarda zai taimaka kaga sai mu duba mu gani ni zan binciko nawa insha Allah kafin don kar ku dauka ni ma zan je abin nan wani ya dabara ni ma zan binciko nawa kaga sai mu gani insha Allah hadisi na biyar an Anas bin Malik daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi anna Umar ibn al-Khattab lamma ta'ana awwalat alaihi Hafsa kuma yana da kyau ku gane cewa in kun tashi neman tarihi na sahabbai abu ne mai sauki da kun duba littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar za ku samu da yawa mazan su da matan su al-isaba fi tamyiz sahaba ko al-istiab na ibn abdul bar galibin littafin al-isaba an buga su a hade da littafin al-istiab wannan yana cikin bangon tsakiyar takarda wannan na cikin hashiya yana gefe daga gefe haka aka an shike a hade al-istiab na ibn abdul bar ko al-isaba bisad fi tamyiz sahaba ne ibn hajar ko mutum ya shiga cikin littafin sayar alamin nubala ko sauran littafai ne da za ku iya sani kuma daga baya idan binciken ku ya kai daga anas dan malik Allah shi kare yadda a gare shi anna umar ibn al-khattab lamma lamma ta'ana ina jin ba zai zama lamma ta'ana ba sai dai lamma tu'ina umar dan khattab lokacin da aka soke shi umar dan khattab lokacin da aka soke shi aka soke shi da me da wuka awwalat alaihi hafsa sai hafsa ta kwada ƙara tana mai kuka game da abin da ya faru gare shi hafsa yarsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya hafsa amma sami'ti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul al mu'awwalu alaihi yu'adhab ke hafsa shin baki ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da yake cewa duk wanda ake kogi a kansa bayan mutuwarsa za a yi masa azaba duk wanda ake raki ake sowa bayan mutuwarsa a yi ƙara da ihu to za a yi masa azaba baki ji wannan ba wa awwala alaihi suhaib haka suhaib ya yi kuka tare da daga murya game da abin da ya faru ga Umar dan Khattab ya na cewa wa akha ya dan uwana wa sahiba ya sahibina wato sahibina nan kuma yau ranar rabuwa ta zo dan uwana yau ranar rabuwa ta zo fa kala umaru sai umar yace ya suhaib ya kai suhaib amma alimta annal muawwala alaihi yu'azzab kaga a can yi nasiha ga yansa anan kuma yana nasiha ga sahabi shin baka da masaniyar cewa wanda ake kogi a kansa bayan mutuwarsa za a yi masa azaba wa fi riwayatin innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi a wata riwaya yace da shi lalle mamaci fa za a yi masa azaba a sanadiyar kukan wani sashi na ahalinsa a kansa wa fi ukhra fi qabrihi ma'ana za a yi masa azaba cikin kabarinsa bimani niha alaihi saboda kuka da aka yi gare shi wato Umar dan Khattab ya nemi hana Isa Hafsa ta yi kuka a kansa ya nemi hana Suhaib ya yi kuka a kansa hujjar kuma manzon Allah ya bayyana cewa wanda duk in ya mutu ake masa kuka to za a yi masa azaba cikin kabarinsa sanadiyar kukan da mutane ke masa an gane ko a nan gurin Umar dan Khattab a lokacin abin riga ya mutu amma sukan da aka yi masa sun lura cewa ba zai rai ba shi kuma wannan lokacin da ya rage kafin ya mutu yake wannan nasihar yana gama wannan nasihar ko magana ta riga ta kare wato wannan sai ya nuna yadda sahabbai suke da kaiwa matuka wajen isar da sako da suka sani da musulunci in wani ne aka soke shi a makoshinsa ko a makwibiyarsa irin suka ko yankan da gashi zai mutu ko hancinsa na waje ina zai tuno yawa wani nasiha ai ta kansa yake yi amma Umar dan Khattab bai kyale Hafsa ba sai da ya mata nasiha to ka ce wannan ai kila yarsa ce akwai atifatul ubuwa bainahuma wato akwai tausayi irin na uba ga ya to wannan fa Suhaib ai ba dan sa bane aboki ne amma bai kyale ba sai da ya masa nasiha wannan sai nuna ko da minti ɗaya na ƙarshe muke da shi a cikin rayuwa muka san akwai wata kalma ta alkhairi da za mu faɗa al'umma ta amfane su a addinin su da rayuwarsu ya zama wajibi mu faɗa shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai yake faɗa yake cewa inda za ku sa wuka a nan ya nuna makoshinsa ya ce sannan in san ga wata kalma daga manzan Allah wanda in na faɗe ta jama'a za su karu da ita ya ce wallahi sai na yi sauran faɗa kafin ku yanka wukar ta ta yanke mun wayana ya zanto karshen abin da zai faɗa nan a cikin rayuwarsa to ina ga wanda yake da rai yake da lafiya yake da numfashi yake da kaiwa yake komowa min babu aula abinda mutum ya sani na gaskiya ya faɗe shi an fahimta ko to abinda hadisin da yake nuna wakin akhrajahu al-bukhari wa muslim wa siyaqu lahu siyakin hadisin na imam muslim ne wal baihaqi haka imam al baihaqi ya rawaito hadisin wa ahmad haka imam ahmad dan hanbal ga lambobin da zaka samu hadisin a cikin littafin sa min turqin ta hanyoyi daban-daban an umara daga umar dan khattab mutawwalan wa mukhtasaran a wani wurin ya kawo hadisin da tsawon sa a wani wurin ya kawo shi a gajarce a takaice wa rawabun hibbana fi sahihihi qissata hafsa faqat ibn hibban al-busti ya ruwaito hadisin a cikin littafin sa sahih na ibn hibban amma kissar hafsa kadai bai kawo maganar suhaib ba an gane ko to wannan hadisi na biyar kenan duk akan wannan mas'ala ta kukan kera sai hadisi na shida da na bakwai innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alayhi wa fi riwaya al mayyit yu'adzabu bi fi qabrihi bima niha alayhi hmm. akhrajahu ash-shaykhan wa ahmad min hadith ibn umar والرواية الأخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الأولى من ينح عليه يؤدب بما نيح عليه يوم القيامة أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد حديث نشدة bayyane sa da wancan ba innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi wa fi riwayatin al mayyit yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi wato mamaci dai ana yi masa azaba cikin kabarinsa sakamakon kukan da ahalinsa suka yi a kansa a wata riwaya ya nuna ana yi masa azaba fi kabarihi cikin kabarinsa wannan kalma ta fi kabarihi za ta yi mana amfani nan gaba mu rike ta sosai a cikin wani sabani da za a zo na malamai game da kuka din da ake da kuma maganar shin dan me za a yi wa mutum azaba an gane ko wani hadisi bukhari da muslim suka roto da imamu ahmad daga hadisin abdullahi dan umar a riwayar ɗaya kuma ta musulunce ce ta ƙarshen kenan da ahmad da ibn hibban fi sahihi min hadisi imran ibn husayn daga riwaya ta imran ibn husayn nahwar riwayatul ula daidai da riwaya ta farko hadisi na bakwai manzo Allah ce man yunah alaihi yu'azzab duk wanda za a yi masa kuka tare da daga murya to yu'azzab za a yi masa kabari bima za a yi masa ga azaba a cikin kabarinsa bima niha alaihi gwargwadon yadda aka yi masa wannan kuka din yawmal qiyamah Aha za a yi masa azaba yawmal kiyama ranar tashin kiyama a can gurin ya ce yau azabu fi kabarihi a nan gurin kuma ya ce yau azabu yaushe yawmal kiyama da waɗannan lafuza guda biyu za su taimaka mana kan mas'alar da za mu shiga yanzu nan gaba don a nan gurin wato ko itar wayar farko ta nuna mamaci idan ya mutu aka yi masa kuka ina ne wurin da za a yi masa azaba din a cikin kabari ita kuma wannan ruwaya ta nuna ba a cikin kabari bane za a yi masa yaushe ne za a yi masa a ran tashin kiyama to kaga lalle ya kamata mu san yaya mafitar kowace riwaya take cikin guda biyu dinnan wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim wal bayhaqi wa ahmad sai malai ce wa fi hada al-hadisi bayanu anna anna al-bukaa madhkura fi al-hadith alladhi umar al-mutaqaddim fi ya ce wannan hadisi da wanda ya gabata dinnan annal buka ya nuna cewa bayanu annal buka al a cikin hadisin akwai bayanin cewa kukan da aka ambata cewa idan ana yawa mutum kuka za a yi masa azaba fil hadisin lazai qablahu a hadisin da yake kafin wannan na karshe kukan nan da aka ambata laysal muradu bihi mutlaq buka ba a nufin kowane irin kuka bal buka'un khassun a'a kukan da ake nufi kebantaccen kuka ne wa huwa niyaha shine kukan kera ina jin da a bayanin bayan yi mauna bayanin wannan wa kad ashara ila hadha hadithu umara al mutaqaddim hadisin umar da ya gabata ya nuna haka fi riwayat thaniyati a riwaya ta biyu da yace me bi ba'd buka'i da yace innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi mamaci fa za a yi masa azaba da wani sashi na kukan yan uwansa a kansa wani sashin kuka wannan yanzu da ba kukan kowa da kowa ba sai wani kukan shine irin kukan da aka daga murya aka ce kaza aka ce kaza kamar yadda ya gabata sannan sai me ثم إن ظاهر ثم إن ظاهر هذا الحديث والذين قبله مشكل لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المكررة في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى على الأعمى وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال وأقربها إلى الصواب قولان. جميل. ثم ان ظاهر هذا الحديث sannan zahirin shi wannan hadisi da yake nuna za a yi wa mutum azaba sakamakon kuka da danginsa suka yi masa walla zai ne qablahu da hadisai guda biyu da suke kafin wannan mushkilun zahirin wannan hadisi akwai rikitarwa yana da rikitarwa shine mushkil li'annahu yata'aradu ma usul shari'a dan ya ci karo da waɗansu asalai da muka sani waɗanda suke a matsayin madogara cikin shari'ar musulunci wa qawaidihal muqarrara da waɗansu ka'idoji tabbatattu fi misli qawlihi ta'ala cikin irin fadin Allah ta'ala wala tazru wazratu wazra ukra hadisi ya nuna za a yi wa mutum azaba cikin kabari sakamakon kuka da aka yi masa Allah kuma ya nuna cikin alqur'ani wala tazru wazratu wazra ukra wata rai ba ta daukar laifin wata rai kaga shi wanda za a yi wa azaban shine yayi kuka ba shine yayi kuka wanda ne yayi kuka kuma ma za a yi azaba ga ga mamaci Allah kuma ya ce wala tazru wazratu wazra ukra wata rai ba sa dan lauka wal laifin masarai sai ce wa qad ikhtalafa al ulama fil jawab an zalik malamai sun yi sabani wajen ba da ansa game da wannan rikicin ala ta aqwal akan zantuka daidai har guda takwas wa aqrabuha ila sawabi qawlani amma zantukan da suka fi kusa da gaskiya su ne zantuka guda biyu dan haka malam zai kawo guda biyun ba zai kawo takwas din gaba ɗaya ba wanda yake son ya tsawaita sai ya shiga cikin littattafai wanda suke tsawaita magana irin su ibn hajar al-asqalani ko dan sunan tafsirin tafsiri da suke tsawaita magana wajen irin wannan babu. an gane ko littafin fathul bari ko amdatul qari cikin shuruhul hadith kenan ko kuma littafin tafsiri irin su qurtubi ko ibn kasir dan yaga inda malamai dan suka yawaita bayani akai amma dai shi malam nasiruddin albani yana ganin zantukan nan guda biyu su suka fi kusa dan haka zai takaita akan su na farko shine me al-awwal ma dhahaba ilayhi al-jumhur وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوم عليه أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة ولهذا قال عبد الله بن مبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء والعذاب عندهم بمعنى العقاب رأينا فرقوا ra'ayi na farko ko fahimta ta farko ita ce ma zahaba ilaihi al-jumhur abinda mafiya yawan malamai suka tafi akai wa huwa anna al-haditha mahmudun ala man awsa alayhi hadisin yana magana ne akan dukkan wanda yayi wasici a yi masa kuka bayan ya mutu da mutanen jahiliya sukan yi haka idan mutum ya tashi mutuwa sai ya tara danginsa ya da Allah ko dai na mutu a yi mun kuka da yawa saboda jama'a su san ina da dangi ina da masoya da suke sona dan so a wurin su duk wanda ba a yi masa kuka ba to baya da masoya to amma idan aka samu taron masu kukan ya yi yawa aka rikice ba mai jin na wani to wannan ya nuna yana da masoya kenan shi yasa sai suke wasiti to a nan gurin idan ya zanto mutum shi yi wasiya cewa a yi masa kuka kuma ya mutu aka yi masa kuka kaga idan aka yi masa azaba a ce ba da laifinsa ba da laifinsa da haka nan gurin wala tazuru wazar tun wazar uku raba da taso ba dan shi yi wasiti. sarfa ta bin al-abdu ke cewa idza mitu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqi alayya al-jayba yabnata ma'abadi yace idan har na mutu ki yi mun kuka irin wanda ya dace da matsayina wa shuqqi alayya aljayba ki zo kan gawa ta ki yayya gari garki. a gani ya bunata ma'abadi yake yar gidan ma'abadu wala taj'alini kallazi laysa hammuhu ka hammi wala yughni ghana'i wa mahdidi karki sanya ni kamar wanda matsayinsa bai kai nawa ba wadatarsa bata kai nawa ba asalinsa bai kai nawa ba kawai ki mai da ni wani gama gari irin kukan minti biyar kin gama kin tafi ko wani ganin lokaci a ki kuka lillis kowa ya gane cewa muhimmi ne ya mutu to kaga wannan ai wasiti ma'ana yan jahiliya su har wasiti suke yi cewa idan sun mutu a musu kuka to kaga wannan ansa ce wanda take a fili da haka akan dauki hadisin ne kan dukkan mutumin da ya wasiti ai masa kuka aulam yusi ko kuma a'a bai wasiti ba bi tarkihi ma ilmihi bi anna an-nas yaf'alunahu adatan bai sai ai mun kuka ba amma ko bai hana ayi din ba kuma ya san kila in ya mutu za a yi tunda al'adar garin su suna yin haka a shi nan idan ka san al'adar garin ku idan mutum ya mutu za a yi masa kuka to ya zama wajibi lokacin da ka ga alamun mutuwa ta tare da kai kai me kai wasici ga dangin ga cewa ko na mutu karku mun kuka amma idan baka yi wannan wasicin ba bayan ka san ana yi sai ka mutu sai aka yi kuka din to kaga anan za a yi maka azaba ne dan saboda sakaci wajen yin nasiha baka ce su yi ba amma kuma kayi sakaci baka yi nasiha ba da haka nan idan an yi wa mutum azaba kaga ayar wala ta zuru wazatun wazara ukura ita ma bata zo kansa ba eh. an gane ko ولهذا قال عبد الله بن المبارك ذاك عبد الله بن المبارك يتوى إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد wafatihi idan mutum yana hana mutane su yi masa kuka amma bayan ya mutu sai suka rinka yi lam yakun alaihi shay wannan ba komai a kansa haka Abdullah bin Mubarak ya faɗa ma'ana kai kayi naka nasiha su kuma suka kiji daga mutu suka yi ta kukan su wannan ba za a yi maka azaba ba wannan hadisi baya magana akan ka hadisin na magana ne akan wanda ya wasiti cewa a yi masa ko kuma wanda ya san al'adar garin su ta gudana za a yi amma ya hana bai hana mutane su ba to su hadisi ke magana akan su amma kai da ka hana aka kiji kai ka riga ka fita har ga Allah an gane ko anan ya kamata kenan mutum ya wasici wajen dukkan abin da ya san cewa ana yi gaba da mamaci wanda ba su dace ba yace kun ga ba bukatar ku yi mun sadakar uku ko ta bakwai ko ta arba'in ko ta shekara ku dai ku yi mun addu'a ta alkhairi duk lokacin da kuka tana ku roƙa mun gafara a wajen ubangiji ku tsaya a kabari na bayan an binne ne ku roƙa mun Allah ya tabbatar da harshe kaga nan ya hana su bid'a ya dora su akan sunna idan kun tashi mun likafa ne ku mun ya duka guda uku wato ku yi mun falle uku falle daya shine karami na biyu tsakiya na karshe wanda ya fi su girma amma kar ku ci za ku yi mun wani riga ku yi mun rawani da hadisan su da ibai ne ba su tabbata ba a zo a yi wa mutum yadi wato falle falle har guda bakwai wannan baya cikin sunna kun ji ko dole musu magana akan wannan ina ba mu fahimta kar ku je ku tara kasa da mare mare akan kabarina ku rubuta sunana a jikin katako ku kafe allazi wane malam wane ya mutu rana kaza ga watan kaza wannan duk al'adar kirista ce bai halatta musulmi ce ya zama wajibi mutum yawa dangin na nasiha kan wannan dare da rana da dangin ka da abokanan ka su san wannan dan idan abokananka da danginka suka sani kaga duk lokacin da ka mutu ai su za a fara fadawa to da sun zo wani ya ce ai kaza ce a a wani fa ya hana tun yana dare ya mana wasici kuma idan kun lura da wani abu a kasar Hausa ana girmama wasiya musamman dai inda ba ta shafi kuɗi ba galibi ta kuɗi ce waɗanda suke boyewa ko ba ka? <laughs> amma idan wani ya ce idan na mutu wani zai mun sallah wallahi akan jira sai sai sai wani nan ya zo ka duba lokacin da Allah ya karbi rayuwar sarkin dawaki mai tuta Allah ya babba da abun dubu Allah ya jikansa da gafara lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa da ya ce Sheikh Abubakar Jibrin zai masa sallah ko da bayan ya mutu ya bada wasici ka haka mai martaba sarkin Kano ya zo wajen zai wuce ya sallah sai ya tambaya yayi wasiya ko bai ba ka ce yayi wasiya ya ce wani zai masa sai sarki ya ja da baya ya ce a kirawo malamin ya zo ya masa wannan abin sha'awa ne kwarai da gaske girma to kaga idan zaka yi wasiya da sunna zaka samu wanda zai su tsaya a kai ba maganar wane man sallah kadai ba wannan na da muhimmanci dan a sa wanda zai maka sallah din ya zanto ya iya ya san addu'o'in da manzon Allah ya tanada a karanta zai maka akan sunna tsabagen ta babu wani bid'a a ciki wannan yana da muhimmanci sannan kuma iyalinka da danginka ka yi wasiya kan cewa ga yadda za a yi kamar yadda wani dan uwa yayi wanda ya rasu a Kaduna shi ma ya ce musu idan wata matsala ta taso muku ta kuna son ku yi fatawa ga malaman da na yadda da su su za ku yi fatawar addini na tabbatar ba za su ce amana ta ba za su bar abubuwan abin da yake daidai ne da wani da wani da wani iyalansu suka bugo mun waya suna yi mun kuka suka yi mun fatawa suka ce ya ce mana da kai da wani da wani suka mu cewa in ba ku ba shi dai ku yi za ku faɗi gaskiya duk wanda yana da muhimmanci a cikin rayuwa yana da muhimmanci a cikin rayuwa to ballantana magana na je a yi kabari a tara kasa tifa guda wani ya ce ya yi kyautar malmala tifa guda ko yana ganin kai abokinsa ne ya kara ma nauyi da tifa guda ta malmala an saba sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga marmara da tsada yanzu kan da marmaran nan ba gare sai masara ya bai bawan Allah ya fasa je su sha abinci suna cin masara na tsada ana tara marmari da sumunci a Allah ganar da mu wal azabu indahum bi ma'anal iqab malaman da suke da wannan fahimta azaba da aka ce za a yi wa mamaci suka ce ma'anar ta uquba eh ma'anar ta uquba zai mu zamu وليس المراد أن الله يؤكله ببكاء الحي عليه والعذاب أعم من العقاب كما في قوله السفر قطعة من العذاب وليس هذا عقابا على ذنب وإنما هو تعذيب وتألم والآخر مجانا تبيو أن معنى يعذب ma'anar cewa za a yi masa azaba da aka ce ai ya ta'allamu bi sama'ihi buka ahli abin nufi zai ji radade sakamakon kukan danginsa da zai rika ji wa riƙo lahum kuma zai tausaya musu wa yahzanu zai bakin ciki wa zalika fil barzakh wannan ana nufin a barzakh wato bayan ya mutu kenan kafin a tashi kiyama kukan nan da suke zai rinka jin radadi dan za a jiyar da shi kukan su to azabar shi ne jiyar da su jiyar da shi kukan dan zai rinka jin radadi sakamakon kukan su zai tausaya musu zai ji ba dadi kaga kenan an yi masa azaba to haka suka fassara wannan ma'anar kaga idan an fasara ma dan haka kaga bai ci karo da wala zuru wa zaratun wazra ukura ba dan ba daukan zanubi aka ce zai ba ina fata an fahimta walaysa yawmul qiyamah kuma abin ba wai ranar tashin kiyama bane ba wa ila hada zahaba muhammad ibn jarir al tabari ibn jarir al tabari shugaban masu tafsiri haka ya tafi wa ghayruhu da wanansa wa nasara ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ya karfafa wannan zance ya taimake ta da dalilai wa ibn al-qayyim da al-madrasa ibn al-qayyim wa ghayruhuma da wadansu wanda ba su ba su suka ce abinda ake nufi da azaba ba wai azaba ta uquba ba kaga can jumhur sun ce azaba ta me uquba amma a nan gurin su suka ce ba wai azaba bace ta uquba azaba ce ta ajiye da shi kukan danginsa wato radadi kenan zai ji ba daɗi dan ko kai yanzu yaron kai faɗi ya tuntube yana kuka kana jin daɗi a jikinka ai kana jin wani nau'i na rashin jin daɗi to wannan shine azaba din qalu suka ce walaysa laysa al-muradu anna Allah yu'aqibuhu bi buka'il hayy alayhi hadisin baya nufin cewa Allah zai wa mutum ukuba sakamakon kuka da raye yake yi a kansa shi wannan mamacin wal azabu ammu min al iqab ai lafazin azaba yana da fadin ma'ana sama da ukuba azaba aka ce ba a ce ukuba ba inda an ce ukuba to wannan daban amma azaba aka ce azaba kuma anata tana da fadi ta dauki azabar lahira ta dauki azabar kabari ta dauki azabar duniya ta dauki kowane radadi na jiki ana kiran shi da suna azaba a larabci kama fi qaulihi kamar yadda yake cikin maganar manzon Allah da yace as-safaru qit'atun min al-azab tafiya wani nau'i ne na azaba wani yanki ne na azaba dan me azabar da ke cikin tafiya saboda kana jin kayan nesa da gida kayan nesa da iyalinka za ka kwanta inda ba nan ka saba kwanciya ba za ka ci abincin da ba shi ka saba ba za ka so ka ga mutum ba ka shi ba za ka so ka ga yaranka ƴaƴanka matan ka duba ka su ba kaga akwai nau'i na me na azabtuwa a cikin tafiya ashe lafazin azaba na da fadi ko da manzo Allah ce za a yi masa azaba cikin kabari sakamakon kukan da aka yi masa to ba lalle bane ya zanto yana nufin azaba da ma'anar uquba a cikin kabari ko azaba da ma'anar uquba a lahira a'a zai ji ba daɗi haka suka ce su masu wannan fahimtar Sheikh Nasiruddin ya ce me ka manta ne ai shine nace yace me wa kad ya ayyudu hadha qawluhu baka karanta wannan ba ko ban karanta can ba aha walaysa hadha iqaban ala zambin yace ma'anarsa wannan ai ba uquba bace ba kan wani zunubi da aka ce safar qita'atu min al'azab wa innama huwa ta'azibun wa ta'allum a'a jin damuwa ne da kuma jin radadi ta'azib ta'allum at-ta'allum bil hamza shine jin radadi وقد يؤيد هذا قوله في الحديث الخامس والسادس في طبري وكنت أميل إلى هذا هذا المذهب برهة من الزمن ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابق الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكر ولذلك فالراجع عندنا مذهب الجمهور ولا منافة عند ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر بقوله في قبره بل يضم أحدهما إلى الآخر وينتج أنه يؤدب في قبره ويوم القيامة وهذا بين إن شاء الله تعالى malam ce wa ya ya'yudu hadha qawluhu fil hadith al-khamis wa sadis fi mai yiwa abinda zai iya karfafa wannan ra'ayi na cewa azabar da ake rufi ba hukuma ce? hadisi na biyar da na shida a cikin su an ce fi kabari. wato wannan sai ya nuna za a yi masa azaba ne a kabarinsa to kuma azaba cikin kabari ma'ana a lokacin a ko hadisin da ya nuna bayan an binne mutum an juya yana jin karan takalmin mutane to haka kenan yana jin karan kogin su idan sun yi wannan karan kogi da kuka koke koken su da za su yi kaga zai jira da di kenan malai ce to kaga riwayar fi kabar hina iya karfafan wannan ra'ayin kun gane yace wa kuntu amilu ila hadal hadal mazhabi burhatan min zaman ni kaina na kasance ina karkata zuwa ga wannan mazhabar wannan fahimtar har tsawon wani zamani in ji Sheikh Nasiruddin Albani summa badali annahu da'ifun sai daga baya bincike da ilimi yasa sai abin ya bayyana gare ni magana ce da'ifiya wannan magana ce da'ifiya saboda me li mukhalafatihi lil hadith as-sabi dan wannan ya saba hadisi na bakwai da muka karanta hadisi na bakwai yace man yunah alaihi yu'azzab bima niha alaihi sai ce me yawmal qiyamah alladhi qayyada al azaba bi annahu yawmal qiyamah dan shi hadisi na bakwai ya nuna azaba za a yi ta ne a yaushe ranar tashin kiyama to kuma tunda aka ce azaba ce ta ran tashin kiyama kaga ai ba magana ce na yana jira da kukan su ba magana ce ta za a yi masa uku ba dan idan kiyama ce ai bai bar su a baya ba duk tare za su isa lokaci guda fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum busa ɗaya za a yi kowa su gashi mutane gaba ɗaya sun tashi sun manufi khafi ukhra fa idza hum qiyamun yanzuru an gane ko sai ce walizalika farrajihu indana mazhabul jumhur ce wa min alwadhi kai yana daga abin da yake fili anna hadha la yumkinu ta'wiluhu bima zakaru wannan cewa za a yi wa mutum azaba ranar tashin kiyama wa yiwa yi tawilinsa da cewa wai kukan za a jiyar da shi shine azabar ba zai yiwu dole sai dai dauki ma'anar wale-zalika mala yace don haka ne farrajihu indana mazhabul jumhur abin da yake rajihin zance a wurin mabirin jaye wato mazhabar eh, mafiya yawan malamai wala munafata indahum baina hadha alqaid wal qaid al akhar su a wurin jumhurin malamai ba cin karo da juna tsakanin wannan kaidi na yu'azzabu yawmal qiyama ko kuma yu'azzabu fi qabrihi fi qawlihi fi qabrihi ba bambanci saboda mai yudammu a haduhu al-akhar za a hada su ne tare da juna yu'azzabu fi qabrihi wa yu'azzabu yawmal qiyama wato za a tara masa azaba guda biyu azaba a cikin kabari da kuma azaba ta ranar tashin kiyama wa yantuju annahu yu'azzabu fi kabarihi wa yawmal qiyama sai sakamako ya fita cewa ashe za a yi masa azaba a kabari da kuma azaba a ranar tashin kiyama wa haza bayyana sha wannan ko a fili yake da haka dai zancen da yafi karfi shine me abinda ake nufi da azaba lalle ukuba ba wai wai kukan zai je jirba dadi ba a idan suka kukan za a yi masa me ukuba sannan wannan ukuba da za a yi masa za a yi masa a kabari za a yi masa kuma yaushe ranar tashin kiyama to sai dai za a yi masa hakan ne idan ya yi wasici cewa a yi masa kuka ko kuma ya san za a yi amma bai hana ba amma duk wanda ya hana to shi baya cikin wannan ina jin abin ya fito fili shi ne cewa haza bayyana insha Allah wannan kan abu ne wanda yake a bayyane in Allah yadda kowa ya ganshi a fili sai hadisi na bakwai na takwas kai ثابت عن النعمان umar bin bashir radiyallahu anhu qala ummi ala abdullah bin rawaha radiyallahu anhu الله عنه فجعلت أخته أمرة فجعلت أخته ديبو أخته يسير فجعلت أخته أخته إيه فجعلت أخته أمرة تبكي واجب لا وكذا وكذا تؤدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك فلما مات لم تبكي عليه أخرجه البخاري والبيهقي وفي الباب أحاديث أخرى نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى حديثي نتكوس أدي wannan matsala ta kukan da za a yi wa mamaci bayan mutuwarsa an karɓo shi daga Nu'man ibn Bashir Nu'man ibn Bashir ce ughmiya ala Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu Abdullah ibn Rawaha ya suma al-ighma shine suma ya suma saboda ba shi da lafiya faja'alat ukhtuhu amratu tabki sai kawai yar uwarsa amra ta ci gaba da yin kuka shine ja'alat ta ci gaba ta biki tana ta kuka tana cewa wajabala ya gingime man dutsen mu da muka jingina da shi wa kaza wa kaza wato tana nufin yana kula da danginsa yana kula da yan uwansa ina fata an fahimta kasa akwai mai sadar da zumunci mai kula da dangi babban bango To tu'addidu alaihi tana kidaya ababan da ta san yana yi na alkhairi fa qala hina afaqa yana farkawa daga suman sai yace da ita ma qulti shay'an illa qila li anta kadhalik baki ce wani abu ba ce sai an tambaye ni hakan kake kuwa idan kace idan kika ce ya mai kula da kannansa da yayyansa sai a tambaye ni haka kake ya mai sada durunci a ce haka kake ce duk abin da kika rika faɗa din nan sai da aka rika tambaya ta gani a sume haka kake ko ba haka kake ba kaga wannan shi ya leko ya gano ba mutuwa ba su mace amma dai <laughs> ya leko ya gano kafin aje ko idan kenan tun daga nan gurin hadisin yace falan ma mata yayin da ya mutu lam tabki alaihi ba ta yadda ta yi masa kuka ba dan ta ga yadda ya ji hankalinta an gane ko wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wal baihaqi wa fil babi ahadith ukhra a cikin babin akwai wadansu hadisan daban nazkuruha fil faqrati al-atiyati insha Allah za mu ambace su a can cikin layi na gaba kamar da malai ce to wani abu na farko kenan cikin ababai da aka haramta mutum yayi shine kuka sai na biyu wanda ya masa ba annabi da na uku ba da jim kenan ba su ne me ضرب الخدود وشق الجيود لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه البخاري ومسلم وابن جارود والبيهقي وغيرهم من حديث ابن مسعود wato wannan shine na uku da na biyu da na uku darbul hudud wato malam fuska mutum ya rinka malam fuskar sa dan an masa mutuwa akwai wanda al'adar garin su haka ake yi wa shaqqul jiyub da keta wuyan riga domin lafazin aljiyo jam'i na kalmar jayib kalmar jayib a larabci tana daukar ma'anar aljihu sannan tana daukar ma'anar wuyan riga wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ana nufin mata su sassauta su ya rufe kan su ya rufe hatta nan wuyan riga su kenan to kaga jayib kenan to akwai waɗanda al'adar garin su idan an mutu sai mutum ya kama wuyan riga sannan ya kama nan gefe ya kama nan gefe ya yaga ya tsaga ta to alamar bakin ciki kenan to waɗannan dukkan su ma suna daga cikin al'adu na jahiliya ko mutum ya mari fuskar sa ko ko mutum ya ya keta rigar sa darbul khudud marin fuska ko da ke al khudud jam'i na al khaddu al khaddu shine kumaci kumatu an gane ko kumci shine al khaddu jam'in sa kumatu kenan manzo Allah ya ce laisa minna mallata bal khududa baya cikin mu dukan wanda ya mari kumatunsa bayan an yi masa mutuwa saboda nuna bakin ciki wa shaqqal juyuba ya keta rigar sa wada'a bi da'awal jahiliya sannan yayi da'awa irin da'awar jahiliya shine ya rinka lissafa ayyukan alkhairi na mamacin wani mai mana kaza ya mutu wani mai mana kaza ya mutu Wani hadisi bukhari da muslim suka roto da ibn al-jarud da baihaqi da waɗansu su dukkan su daga abdullahi dan mas'ud sai abu na hudu dal kenan halqu ash-sha'ri li hadisi abi burdah bin abi musa qala وجاء أبو موسى وجأا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهلي فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحارقة والشاقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي سي حلق الشعر أسكي قاشم كي shi ma daga cikin al'adun mutanen jahiliya in wata musiba ta samu mutum kawar an masa mutuwa alamar yana cikin damuwa sai je a masa kwalkwabo kawai ya mutu a hakan to da an gaya an ga wanda yake cikin musiba kamar a ce an yi wa mutum mutuwa ko an yi masa korar dole daga aiki kaga duk musiba ce kawai sai mutum ya kwalkwabo ya fito to wannan ma haramun ne li hadisi abi li hadisi abi burda abi musa hadisin abu burda ibn abi musa qala yace raja'a abu musa waja'an fa kushiya alaihi abu musa ya dawo baya da lafiya waji'an yana baya da lafiya fa kushiya alaihi sai ya faɗi sumamme wa ra'suhu fi hijr ra'atin min ahlihi ya ɗora kansa akan cinyar ɗaya daga cikin matansa fasahat imra'atun min ahlihi sai wata mace cikin ahalin gidansa ta ta kwarara ihu ta yi kugi da raki tsammanin ta ya mutu falam yastati an yarudda alaiha shay'an bai sami ikon ya mai mata da martani ba saboda rashin lafiya ta ci shi falamma afaqa yayin da ya farfado kala sai ya ce ana bari'un mimman bari Aminu rasulullah ni kan na barranta daga dukkan wanda manzon Allah ya barranta ga sa fa inna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin manzon Allah tsira da mu tabbata gare shi bari Amina as-saliqa ya barranta daga dukkan wanda wato take daga muryarta da lokacin kukan mutuwa walhalika da wadda take aske gashin kanta wa shaqa da wadda take kekketa rigarta an fahimta ku maza Allah ya barranta daga gare ta kaga wannan ai cikin iyalan gidansa ne yake faɗa musu wannan magana dan isar musu da sakon akhrajahu al-bukhari wa muslim wa an-nasa'i wal bayhaqi mahallin shahid cikin hadisin al tun da ana magana kan halqul sha'r sai na biyar نشر الشعر لحديث امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه وألا نكمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي بسند صحيح abu na biyar shine nasharu sha'ari wato birkita gashin kai wannan su waɗansu koda ba su aske gashin kan ba sai su birkita shi idan mace ce sai ta kunce ta kunce gashin ta hargitsa shi ta rikirkida shi wato dai ta takuda shi ta yadda ba kin gani alamar ana cikin mai musiba har yanzu idan mutum na kallon talabijin idan ana labarai abin da ke faruwa a iraki sai ga yan shi'a suna yin haka ka ga matan suna ta haka da ka sun jijjiga duk gashin kan ya zazzago to shine na sharu ita ma al'ada ce ta mutanen jahiliya li hadisi imra'atin min al-mubayi'at wannan kuwa mun ce haramun ne saboda hadisin wata mace cikin matan da suka mubaya'a ga manzon Allah qalat tace kana fi ma akhadha alaina rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina yana cikin abinda manzon Allah ya rika a gare mu na mubaya'a fil ma'ruf cikin al ma'ruf alladhi akhadha alaina wanda ya rika a kanmu da Allah ce wala yasinaka fi ma'rufin Allah na asiyahu fihi cewa kar mu saba manzon Allah cikin sa yana daga cikin wannan ma'ruf din shine me wa Allah nakhmasha wajhan wannan nakhmasha ko nakhmisha abdullahi ya ka karanta shi ne kai ma kana da tabbas wato kamasha ya kamishi kenan to yanzu mun dogara kan ka zan yi takalidi amma ba ba dan na da dari bisa dari ba amma dai Allah larura zan yi takalidi wa Allah nakhmisha wajhan wa Allah nakhmisha wajhan wato kada mu yakushi fuskar mu an gane ko ya kushin fuska mutum ya sa farce yana ta ya kushin fuska sa jini ya fito wala nad'u wailan kar mu kiraye musiba dan akwai wanda idan wata aka zarabe su da musiba sai su ce kuma ina ma musiba ta sauka kansu eh ko riga na bana na lalace ma'ana tunda ya ce ya bana ya lalace kaga ya kira musiba ta fada kansa ina ba ta fahimta to wannan yana daga cikin al'adar mutanen jahiliya mutum ya rika kirawa kansa musiba an gane ko wala na shukka jaiban kada kuma mu keta tufa wuyan riga wa Allah nan shura sha'aran kada kuma mu yadda mu hargitsa gashin kanmu suka ce dai yana cikin ma'aruf da manzan Allah ya rika a gare su da Allah ya ce wala ya asina ka fi ma'arufin yana daga cikin ma'aruf kasu ya kushi fuska kasu kirayi musiba a kansu kasu keta wuyan su kar kuma su hargitsa gashin kansu وانا حديث اخرجه ابو داود ومن طريقه البيهقي بسند صحيح توسع ابو نشدة عفاه بعض الرجال لحاهم اياما قليلة حزنا على ميتهم فاذا مضت عادوا الى حلقها فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر يضاف الى ذلك انه بدعه وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رواه النسائي والبيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن جابر كما سبق abu na shida shine ifa'u ba'dhur rijali lihahum waɗansu mazaje sukan cika gashin su na gemu su cika gemun su ayyaman kalila waɗansu yan kwanaki kaɗan huzunan alama yitihim dan nuna bakin cikin mutuwar mamacin su ba sa son ko aski su sai su kyale gemun su cika fa idza madat in wannan kwanaki suka wuce kuma ado ila ha sai su koma sai aski gemu dama can ba sa tsaye da gemu amma da aka yi mutuwa ne suka dan bari gemu ya tarbi to wannan tara gashi kenan dan nuna bakin ciki kaga wannan ba gemun sunna bane ba kenan wanda dama san da gemun sa kaga shi ba ya da matsala amma wanda shi dama baya tara gemu amma da aka yi mutuwa sai tara gemu zuwa kwanakin makoki eh to kuma da suka wuce shi kenan malai ce fahazal ifa'u irin wannan cika gemu a irin wannan salo fi ma'ana na shirin sha'ari zai ɗauki ma'anan hargitsa gashin kai da aka haramta a hadisan baya kama huwa zahirin kamar yadda yake zahiri yudafu ila zalika annahu bid'a sannan kuma karin haka kuma wannan abin ya zama bid'a dan ba a ce ba dan dan mutuwa ne kadai mutum zai tara gashin sa na gemu wa qad qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ko yace kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar wani hadisi imam an-nasa'i da imam al-bayhaqi suka roto fil asma'i was sifat bi sanadin sahihin an jabirin الإعلان عن موته على رؤوس المنابر ونحوها لأنه من النعل وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه قال كان إذا مات له له الميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد والسياق له والبيهقي وأخرج المرفوع منه منه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح abu na bakwai shine al'ilamu an mautihi ala ru'usul mana'ir bayar da sanarwar mutuwarsa a kan asumiyar masallaci ko kan dukkan wani tudu an gane ko almana'ir jam'i na almanara ko alminara almana'ir jam'in su kenan wani hawi hada makamantun su a hau kan wani abu mai tudu ana la ya jama'a ku saurara ku ji wane wane wane mai kaza ya mutu dan haka lokaci kaza za a yi kaza za a yi kaza li'annahu minan na'i ba da shela irin wannan fa yana cikin abin da ke kira annai labarta mutuwar wane ta hanyar kururuwa wa qad sabata an huzaifa ibn al-yaman ya ko tabbata daga huzaifa ibn al-yaman Allah shi kare da gare shi annahu shi huzaifa kana idza mata lahu almayitu ya kasance idan wani mamaci ya mutu gare shi kala sai ya ce la tu'zinu bihi ban ce ku je ku yi ta shelantawa mutane ba ku dai na kusa da aka sanar da ku ya isa inni akhafu an yakuna na'ayan ina jin tsoron kare zama shela irin wadda aka hana a shari'ance inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanha anin na'yi naji manzon Allah yana hana shela idan an mutu an gane ko wato abin da ake bukata a sanar da wanda ya kamata a sanar na kusa amma a faɗa a lasifikar masallatai na duk unguwa a haukan wani tudu ana ta bada labarin wane ya mutu wane ya mutu to wannan yana daga cikin abin da yake bid'a ne an fahimta ku kuna sun so kuke ku yi mun talqini kuna cewa gidan rediyo gidan rediyo ne dai ban ce ba in na ce ku aji nan gaba amma dai na faɗa muku abin da ke cikin littafi shi mai littafin ya ce rediyo to sai sai sai kuna son sai kun yi mun talqini wannan hadisi akhrajahu at-tirmidhi wa hasanahu wa ibn majah wa ahmad wa siyaqu lahu wal bayhaqi wa akhraj al-marfu'a minhu ibn abi shayba waɗannan malamai da sun ruwaito shi a matsayin hadisi mawquf wato magana ce ta Huzaifa amma marfu'in sa ibn abi shayba ya ruwaito fil musannaf wa isnaduhu hasan isnadin sa kuma hasan ne kama qala al-hafiz fil fath kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin fath al-bari sai ya ce mai wannan ayu lugatan wannan ayu lugatan huwa al-ikhbaru bi maut al ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار وقيد العلماء بها مطلق النهي وقالوا إن المراد بالنهي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي ولذلك قلت ياي wannan ayu lugatan abinda ake kira da annayu a larabci akan ce na'a yan'a na'yan na'a fi limadi din sa yan'a mudari annayu shine masdarin abinda ake kira da annayu al ikhbaru bi mawt al mayyit ba da labarin mutuwar mamaci fa huwa ala hadha yashmalu kull ikhbarin a haka to kaga ya shafi kowane irin ba da labari kenan to wanda kuma bana tsammanin wanda zai karfin hali ya ce haka a ce kowane irin labari na mutuwar wani bai halatta ba walakin sai dai qarja'at ahadisu sahiha ai akwai hadisai da suka zo sahihai tadullu ala jawazi nau'in min al-ikhbari wanda suke nuna halaccin wani nau'i daban na bayar da labarin mutuwa ashe ba dukkan nau'ikan ba da labari na mutuwa aka haramta ba wani nau'i an kuma an haramta wa qayyada al-ulama biha mutlaqan waɗancan hadisai da suka zo suke nuna halaccin bayar da labarin mutuwa da su ne aka yi amfani aka kayyade mutlak din da ya zo dan an ce yanha anin na'i kaga wannan nahayan mutlakan kenan yayi hani game da kowane irin ba da labarin mutuwa to amma sai aka samu dan hadisi hadisan kuma sun kunshi bayar da labari sai suka zanto wancan hadisin ya zama mutlak wannan kuma ya zo me muqayyad da su aka kayyade wancan mutlak din wato aka nuna ashe ko wani labarin labarin ya halatta wa qalu suka ce su malaman innal murada bin na'i abinda ake nufi da bada labarin mutuwa wanda aka hana a shari'ance al-i'lanu allazi yushbihu ma kana alaihi ahlul jahiliya ba da shela irin wanda take kama da wadda mutanen jahiliya suke a da mina siyahi na yin raki ala abwabil buyuti a kofar gidajen mutane wal aswaki da kasuwanni to irin sa ne aka hana da an yi mutuwa su da sai a tura wani wani a ce ya shiga unguwanni kwararo kwararo wani kuma ya tafi kasuwa duk inda ya je kasuwa sai ba da shela da babban murya wane wane mai kaza mai kaza ya mutu wani lokacin har ya hada da kuka shi kuma wanda yake bi unguwanni sai ya tsaya kofar gidaje nan yayi idan ya ga ya je wani rukuni na gidaje ya sake yi in ya je ga ya je wani rukuni na gidaje ya sake yi to irin wannan shine harama. amma a tura wani yanzu wani ya cika a tura wani a ce da Allah faɗa wa makwabta ya je sallama assalamu alaikum da Allah ana bada labarin wani yanzu nan da minti goma ko minti ashirin za a yi masa sallah a wuri kaza wannan ya halatta wannan ya faɗa a nan wannan ya faɗa a nan wannan ya faɗa a nan amma ya rinka yawo yana bin titi irin yadda san kira yake yin shela to wannan bai halatta ba ina fata mun fahimci wannan to tunda mun gane wannan sai mu koma kan abin da kuke so a ce maganar rediyo za ta shiga daidai da wannan na yadda san kira ke yin shela ko kuma za ta shiga daidai da a tura mutum ya je ya samu mutane ya sallama ya ce ana wani ya rasuwa a zo a faɗa wanne da wanne ya kama ina ganin ina ganin mu takaita mu takaita mu na rediyo idan za a bada sanarwa so ɗaya so biyu ya wadatar tsakanin sanarwa farko zuwa ta biyu a ce bai fi minti talatin ba amma tsakanin ta farko da ta biyu da ta uku an samu awa biyu biyu a tsakiya kaga za a yi awa shida abinda wannan ke nufi kuma zai gadar da aje a yi wata barnar ta shi ne jinkirin binnewa wanda kuma shi ma wanda ya saba wa sunna sai ya ga mutum ya mutu tun karfe 8 da safe sai a fara bada sela a rediyo tun da safe sai kuma ana faɗa mutane sai da azhar za a yi ko sai karfe 4 nan gurin me ake so jama'a su taru to wannan kuma ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata lokacin da aka bada sanarwa jama'a wanda ya cika yau kamar karar salifin shi da safe amma za a yi jana'izar sa nan da karfe bakwai ko bakwai da rabi an ba da wannan sanarwa karfe shida ko biyar da ko shida da rabi ko bakwai saura kwata aka ce nan da bakwai da rabi to wannan ba wani laifi a ce amma a ba da sanarwar a ce kar a yi sai can to kaga na farko za a yi ta sanarwar duk bayan lokaci a yi wannan kan yayi kama da na wancan wanda sai kira ke yi a lokacin jahiliya sannan kuma an shiga wata ah, sabawa suna ɗin ta daban shine mai jinkirin bannewa wanda manzo Allah ya ce ku yi gaggawa ku kai mamaci domin ko dai idan mutumin kirki ne to alkhairi za ku kai shi ajiye shi da kuka ya zama bata masa lokaci idan kuma mutumin kirki bane to kuma sharri ko ka ajiye a gidanku za ku mata ku dauke shi ku kai shi ku huta ashe a cikin kaiwar akwai me akwai hikima cikin kaiwar da wuri ba tare da zinkiri ba da haka wannan dai shine dan bayanin zamu yi sauran bayani kuma sai a darasi na gaba idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya tabbata assalamu alaikum warahmatullahi yana magana akan addu'a ga mamaci bayan ya mutu ina jin mun sha faɗa wannan cewa abin da yake sunna shine lokacin da aka binne mutum to kowa zai addu'an nan shi kadai wani baya ba da umarni cewa jama'a ku karanta kaza ku karanta kaza sai kowa ya masa addu'a ya roƙa masa gafara ya roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa ya samu damar ansa tambayoyin da za a yi masa wannan shine dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na cewa hukuncin mutumin da yake fasikanci da matar wani kuma wancan wani ma ba ma musulmi ba ne har ta haihu kuma ya ɗauki nauyin yarinyar ta yi karatu har zuwa jami'a har ma ya ɗauke ta kamar yarsa a nan gudun barna da dama kenan ta faru na farko dai zina koda da musulma mutum ya yi zina kan zina ai haramun to ballantana kuma ga ta matar wani ce kuma ga ta ba musulma ba sannan bugu da ƙari da ta haihu matar yanzu ba a sani ba cikin ko nasi ne da shi ko kuma namijinta ne kuma yanzu ya ɗauki tsare yana mata ɗawainiya kamar ƴarsa wannan duk haramun ne cikin addinin musulunci farko dai ko da ya tabbata shi ya yayi cikin ai ba ƴarsa ce ba a shari'ance ba ƴarsa ce ba domin ana samun ɗa ne ta hanyar aure idan mutum ya yi fasikanci da mace muna da tabbas ɗin fasikancin da ya da ita ne yasa ta samu juna biyu dan ta haihu ba za mu ɗauki ɗan mu ce dole ya zama ɗansa ba ta yadda haƙoƙi da suka rataye da ɗa tsakanin shi da mahaifi sun rataye da wannan yar wannan bai halatta ba cikin addinin musulunci dan ba yarsa bace ba a shari'ance ya ce ta zina 'yanzu zina kuma ba ya bace ba da haka duk wani nauyi ne ya mata tufafi ko ya ce da ita ko ya ɗauki nauyinta ko in ya mutu ta ci gadonsa ko ita ta yi masa biyayya a matsayin uba ko shi ya mata wani haƙoƙi da ake wa ɗa duk babu waɗannan a cikin shari'ar musulunci babu su a cikin shari'ar musulunci haramun ne haramun ne haramun ne don haka ya kamata mu kiyaye wannan mutum da yake da gida a wani gari yakan je garin lokaci bayan lokaci amma idan baya nan kuma akwai abokanansa da suke zaune a gidan kuma galibi sukan kawo mata fasikai su ajiye a gidan har ta kai ɗakinsa da yake sauka shi da iyalinsa shi mai gidan idan ya zo me matsayin haka cikin addinin musulunci ba shi halatta ka bayar da gidanka ko aro ko haya ga mutumin da kasan yana sabawa Allah a ciki kamar karuwar da kasan za ta kawo namijin banza ya rinka fasikanci da ita idan kai haka za ku yi tarayya cikin zunubi kai da ita ko mutumin da ka san ba mai aure bane kuma amma yana kawo matan banza ka gina gida ka baiwa gwagware su rika kawo matan banza suna fasikanci da su kuma ka sani to kai maka tarayya da su cikin laifi ko ka bayar da aran gidan ga waɗansu aminanka kuma suna kawo matan banza su rinka fasikanci da su to nan gurin idan kai haka nan ma kayi tarayya da su cikin laifi kana da zunubi a wajen ubangiji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Imam Muslim ya rawaito daga Ali bin Abi Talib zai shafe ka hadisin da manzo Allah ke cewa la'ana Allahu man la'ana walidai la'ana Allahu man zaba li ghairillah la'ana Allahu man awa muhdisan la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard manzo Allah ce Allah ya tsine wa dukkan wanda ya zagi mahaifansa sannan Allah ya tsine wa dukkan wanda ya yanka don kusancin wani ba Allah ba ya yanka ko domin gunki ko domin neman ya dawo wani aljan ba dan Allah ba Allah ya la'anci haka Allah ya la'anci dukkan mutumin da ya taro mai barna ya ajiye shi wurin shi wato mutum yana barna ka bashi kariya ka bashi mafaka cikin ma'anar haka akwai bayar da gidan haya ga mai barna din kamar ka bayar da shagon haya ga mai sayar da kayan maye tabar wuri giya bayar da gidan haya ga karuwa bayar da gidan haya ga gwagware da kasan suna fasikanci bayar da aran gidanka ga aminanka da kasan suna kawo matan banza suna fasikanci kuma dan rashin sanin ciwon kai har ya kasance su shiga har cikin ɗakin ka kai kuma da kake kwanciya da iyalinka wannan ya nuna wato mutum baya da kishi mata tare da shi hakikanin gaskiya wannan abin ya kai matukar muni a cikin zuciyar dan adam duk musulmin da yake haka ya samu kansa a cikin wannan hali to muna masa fatan ubangiji ta ala shirye shi sannan ya yi kokari ya tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala duk girman zurbin idan ka tuba Allah zai karbi laifinka kar ka halalin lokacin da ka rade kana yi ka halarci mai rage maka a duniya dan wani lokaci sai ga tunda ka rade kana yi kila ko ka tuba Allah ba zai karba ba wannan kuma kuskure ne Allah ce la takana to min rahmatillah ah, kar ku dai mai tsammani daga rahmar ubangiji inna Allah yakfuru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim hakkin miji akan hakkin mace akan mijinta na farko dai wajibi ne miji ya ciyar da matarsa wajibi ne wurin zamanta wajibi ne tufafinta da wurin zama da abinci da tufafi duk wajibi ne sannan kuma bugu da ƙari kwana mace tana da haƙƙi akan miji na kwananta wajibi ne ko da ita kaɗai ce a wajen ka kaga ba a lissafin kwana kila kullum kuna tare to ta iya wani mutum shi baya da karfin sha'awa ko waɗansu al'amuransa na kasuwancinsa sun dame shi to abinda ake so ga ka'ida kar ya wuce a cikin kowane kwana hudu na duniya tana da kwana ɗaya nata uku ka je ka yi ta kasuwancinka ka je ka yi ta bukonka da rubuce-rubucenka da hakan kwamfutarka amma dole eh, a wani kwanan ka dawo kwana uku ka je kai ta kiyamun lailan ka kai ta azumi ba ruwanka da kowa amma a na hudu dole ka karya azumi kuma ba maganin kiyamun laili kana tare da ita wannan ka'ida kenan ta addinin musulunci amma mutum ya ne sanci matarsa sati uku sati hudu wata ɗaya wata shida wallahi akwai matan da suke kukan mazajen su ba sa tare da su wata shida ba ruwan shi da ita da ya shigo gida ya bude talabijin yana kallo ya kallo wannan channel ya kallo wancan channel har talata da dare wannan ya bugo waya a kyakyata a yi dariya a hira ya buga wannan waya a kyakyata a yi dariya a hira ita kuma ta ce ado tana jiran sa ya dan ba ta irin kwansanin din ma dan lura da ita ba ruwan su da ita kamar Allah bai ruwanta ba to wannan cuta ce wannan zalunci ne idan mace ta yi magana sai ce to me ta ne matarsa kin rasa ci ne kin rasa sha ne <laughs> <laughs> oh, wannan yaron da ba wanda zai fahimce shi ita da mata zo gidanka ne dan ta ci tuwo in tuwo ne a gidansu babu in ma babu a gidansu makwabta za su ba ta tuwo in ma ba ta tufafi wani zai ba ta tufafi dole akwai wani abin da kai miji kuna yin tarayya da mutane ka iya mata uba zai iya mata wa zai iya mata kane zai iya mata shine abinci da sutura da maganan magani da wurin kwana in kai miji baka yi ba uba yana da hali zai mata wanta kananta duk zai mata to me falalaka akan su iyaye din akwai abin da ba mai iya mata shi a duniya sai kai ina jin kuma yanzu kai ka fahimci me nake nufi uba ba zai ba kane da wa da makauta duk babu wannan kai aka tsora wannan nauyin to amma ka zo ka yi aikin gayya wanda ko baka yi wani zai yi sannan aikin kai kadai kuma ka kyale kuma da an yi magana ka ce wai mai rasa ta rasa mana tunda ta rasa ka ai ba tana komai tunda ta rasa ka ka'idar mace fa a duniya fa kafin mace ta yi aure ba ta da abin da take so a duniya sai da namiji duk wani abu na duniya ka nada ta ita ce sarauniyar jira bai dame ta ba me a gabanta miji sai in ta samu miji ne sannan za ta nemi saura ka tambaye kowace ya a duniya ko ko mun dangantaka ka da ita ko ya ko kanwa ko ya ko wace ce kafin ta aure ba ta da wata ajanda sai me sai miji in addu'a za ta yi so ɗari to namiji za ta roƙa sai in ta samu miji ne sannan sauran bukatun to yanzu kai babu kai din da akwai ya babu ne to wancan sauran bai amfanin su sai in kai ka samu sannan waɗancan su yi kima in babu kai wancan ba zai kima ba da mota da direba da kwamfuta da talabijin da wani AC da dukkan wannan shirme ne da wani satellite duk shirme ne in kai babu kai to don haka ya kamata mazaje su kiyaye wannan wannan ya ce an ba da labarin lokacin da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa yayi kuka shi kuma wannan yana cewa shi gashi mahaifinsa ya rasu amma bai yi kuka ba ta yadda hawaye ya fito ya yi zunubi kenan ka damu a zuci manzan Allah ya lissafa al'ainu ta duma wal kalbu ya hazan ya kamata ko da baka yi kukan hawaye bai zanto zuciyarka ta damu dan wannan shine alamar rahama in babu wannan to kuma ba mu sani bayan Allah ya cire rahama a cikin zuciyarka kenan wanda wannan kuma kaga ke kashewa zuciya kenan akwai kuma waɗanda a halittar su lokacin da abu ya faru ba lokacin suke kuka ba sai bayan ya wuce sai abu ya faru yanzu jama'a duk su damu shi damuwar ba zai ji ta ba sai nan kila da awa goma za ta fara zuwa ko nan da kwana biyu to yin halittar ka haka ne kaga ba wanda zai ce maka kayi laifi da adabiyar ka ce akwai wanda kuma ke kashewar zuciya ce fatan mu ya zanto ba ke kashewar zuciya ce ba kayi kukan zuciya da damuwa hawayenka ne bai zuba ba to wannan sai mu ce ba ke kashewar zuciya ce ba amma dai alamar kuka din wanda hawaye su zuba ramzi ne na tausayi game da shi mamacin naka kamar yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisi waye ya koyi tambaya da nan da zo na jin ya zuciya ko me kace Thank hmm. you. ji shi ba fatawa ne ba a wajen ka dama shawara ne ina jin kaji labarin da shi abin da yake cewa saboda wanda suke waje duk ba su ji sa. yace abokinsa ne aka yi masa rasuwa a gidansu to duk yan uwansa sai suka taru a daki ɗakin mahaifiyarsa suna ta kuka to shi kuma dai bai kukan bai fito shine mahaifiyarsa ta kirawo shi take masa fada duk ga dangi an taru ana ta kuka shi ko bai kuka ba <laughs> bai kin to sai yake neman shawara abokin nasa yake cewa to yanzu ya za a yi ma'ana shi ba zai kuka kukan ko kuma dai ina jin na riga na ba mu ma'auni hakikanin gaskiya yana daga cikin alamar tausayi yana daga cikin alamar imani yana daga cikin alamar taushin zuciya lokacin da wani mutum ya mutu ko ma ba dangi bane kusa ballanta na irin ka jinin ka wa ko kani ko mahaifi ko matar ka ko waye naka ko da wani masoyinka ko da wani mutum kaje wanda yake da himma da kwazo game da musulunci aka ce ya mutu zaka ji zuciyar ka ta kada zaka ji lokacin baka san lokacin da waye zai zo ba to wannan alama ce ta rahma alama ce ta taushin zuciya da sauransu wannan shine babban ma'aunin amma ka ji babu komai idan ka abushe zuciyarka ba wata damuwa ko alama ta wani alama ta take kashewar zuciya wanda bai kamata musulmi ya zama haka ba amma ba lallai bane mutum ya tarayya da su a cikin wannan kuka na taro da ake yi zai yi cewa shi ya je gefe yayi nashi idan yayi nashi kuka kuma zai nuna ba sai an daga murya ba da wajen kukan kamar dai da muka yi bayani shi dai amfanin jin karatu idan mutum ya ji sai san yadda zai fitowa a gidajensu yanzu ba yanda zai ce yadda ni na fitowa gidanmu haka zaka fitowa gidanku haka ka fitowa danginka duk danginmu da yan uwanmu duk haka suke a cikin abubuwa na al'ada ila da saba manzon Allah kila da wadansu bidoyi sai dai wani ya fi wani wani gidansu ko wadansu to kowa yadda zai fuskanci dangin danginsa daban akwai dangin sa na iya sauraron sa akwai wanda ba za su saurare shi ba ana ganin shi yaro ne bai yasa wata to wannan gwargwadon yadda ka samu kafa ta sanar da su alkhairi sai kai amfani da ita karkare na kanka ko mun kankanta ta ko ba sai kai dogon wa'azi da jan ayoyi ba jefa kalmomi biyu uku yana da tasirin sa kwarai da gaske gwargwadon tsarkin zuciyarka da kyakkyawan niyyarka sai ga Allah ya sa sun fahimta ta hanyar ka kai ka samu lada su kuma su tsira duk ku tsira tare sai mu take ta aka wa alaikum assalam lokaci ya riga ya tafi